Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa masu kallon masu sauraron mu barkamu da dawa hoton rabin lokaci muna tattauna ne akan shirin mu na duniyar dabbobi akan tashar Wisal Hausa TV inda a yau muna tattauna da Dr. Aliyu Jibril inda bakonmu ne a cikin shirin mu da ya gabata kan abin da ke da alaka da kiwatan dabbobi tumaki awaki da shanu. Eh, a yau muna kan abin da ke da alaka da aikace-aikacen yau da kullum wanda ya kamata a ce ana yi a gona eh, da ke da waɗannan dabbobi gabaɗinsu guda uku ko kuma ɗaya daga cikinsu ya danganci abin da mutum ke so ya kiwata eh, muna yana mana bayani akan magani da kuma abin da ke da alaka da rigakafi kamun mu tafi hutun rabin lokaci na'am um, a kamar yadda muka yi magana a rigakafi yana da matukar mahimmanci don shi zai hana dabbobi su kamu da wasu cututtuka waɗanda suke nan a wannan wurin mm. inda ake aje dabbobi mm. sannan shi wannan rigakafin kamar yadda muka yi magana idan suka zo farko da aka kawo dabbobi za a aje su for observation sannan za a yi musu wannan rigakafi a wannan lokacin sannan yana da kyau kuma a sabunta wannan rigakafin bayan kowane shekara ɗaya yawanci duk rigakafin da ake za a cewa bayan kowane shekara ɗaya ne za a sabunta wannan rigakafi ya danganta da irin cututtuka wanda suka fi yawa a mm. wannan inda ake ajiye wannan dabbobin kamar mm. a nan inda muke mm, nahiyar tamu afirka ke nan wannan nahiyar tamu akwai mm. cututtuka kamar wanda a turanci ana kira pox mm. wanda ƙwararraji ne wanda zai riga fito ma dabbobi shi ma ana vaccinating ana ba da rigakafi a kansa wannan pox din sannan akwai wanda ake kira ppr pes da petit ruminant a turance ko kuma ana kiransa kata shi ma ciwo ne wanda yake shafar numfashi haka na wurin numfashi na dabbobi da kuma digestive system mm. na wannan dabbobin har yakan mm. sama dabbobin su rika zawo haka da sauransu shi ma gudanar sarrafa abinci na idan sun ci abincin da suke sarrafa lallai haka lallai mm. haka so shi ma wannan ana ba da rigakafi akan wannan cutar sannan akwai a cutar da ake kira caseous lymphadenitis mm. wanda kamar kurji ne wanda zai fito ma dabba za ka ga zai fito yawanci za ka ga zai fito ko guda daya ko biyu baya dai fitowa da yawa amma za ka gan shi zai girma sosai sannan zai karfi sosai wanda ma aka yanka shi za ka ga ana fitar da wani abu fari haka daga cikin shi ana kiransa caseous lymphadenitis to shi ma ana ba da rigakafi akan shi sannan akwai cutar anthrax mm. ita ma akan ba da rigakafi akan wannan cutar wayannan dai su ne dai cututtukan wanda ake ake ba da rigakafi akan wannan cutar kuma al'amura kenan da kusan yau da kullum da ciyarwa da magunguna da sauransu ya kamata ana kula da shi a gona domin a ƙara inganta lafiyar eh, dabbobi da kuma ciwon da ake to ba kasafai dai ko kuma ma dai in ce dai ba su dai magana su waɗannan tumaki su dabbobi da awakin da tumaki da shanu to kuma abin ga shi dai wanda ya karatun likitancin dabbobi eh, yana ganawa da su ko kuma in ce yana fahimtar lokacin da suke cikin damuwa ko kuma suke cikin matsala ko kuma cikin rashin lafiya eh, kusan kamar yadda jarirai suke idan jariri bai da lafiya ko kuka ne ko na abu da za a ga yana zai yi to amma ga su dabbobi ga shi mai kiwatan dabbobi ta ya zai iya gano da cewar dabbobinsa suna bukatan ah, ɗauki daga likita na gaggawa ko kuma dai in akwai wani abin da zai kamu ya ga likita ta yaya dai zai gano da cewa wannan ba lafiya eh, akwai alamomi wanda su ake lura da su wannan alamomin su za su nuna cewa dabba ba ta da lafiya ko tana da lafiya hmm. na farko dai ah, mutum wanda yake ma'amala da dabbobi hmm. to zai iya fahimtar abin da ake gani a gano cewa dabba tana da lafiya hmm. so idan mutum ya fahimci wayannan abubuwan kamar yadda muka yi bayani a baya hmm. da tun wurin sayan dabbobi idan ka je ka lura da cewa dabba ita tana da halayyar idan mutum ya fara matsowa kusa da ita za ka ga za ta juya ta kalli mai shi mm. sannan in makwance take za ga za ta miƙe tsaye mm. to in ka lura da cewa dabba ko da ka tana nan kila ko kwance take ko tana tsaye dai haka kawai ba ta juyawa da sauransu to wannan alama ne na rashin lafiya sannan alama kuma wadda za a iya ganewa wadda take da sauki ma wanda kowa zai iya gane cewa a dabba kaza ba ta da lafiya shine rashin cin abinci idan dabba ba ta da lafiya za ga cewa nan da nan za ta daina cin abinci da ta fara da ta daina cin abinci kuma za ga rama zai fara shiga ciki ciki so da an ga cewa a dabbobi suna da yawa an sa musu abinci saurin duk sun zo suna ci wannan din ta kuma ta ki zuwa da ta zo ta ci abincin nan hmm. to akwai wani abu to sai a duba wannan dabbar sannan ana iya kai ta asibiti ko kuma a gayyaci likitocin dabbobi su zo su duba ta su ga abin da ya dace a yi wannan dabba sannan kuma idan aka duba aka ga cewa numfashin dabbar shi ma tana ana iya gane cewa ko dabba tana da lafiya ko ba ta da lafiya idan aka ga numfashinta tana numfashi da sauri to wannan shi ma alama ne na rashin lafiya ko kuma aka ga numfashin numfashin tana yin shi irin kaɗan kaɗan haka irin mm. kamar za ta yi numfashi irin dogon numfashi haka mm. a hankali sannan sai ya daɗe kuma sannan sa sake yin wani to shi ma wannan alama ne na rashin lafiya na dabbobi sannan idan aka ga kamar discharges haka kamar majina haka yana fitowa daga nonon daga hancinta sosai mm. sannan aka ga ko hawaye haka mm. suna fitowa ko kuma yawu ma mm. idan yawu yana fitowa sosai mm. daga bakinta to shi ma alama ne na rashin lafiya sannan idan hancin kuma don hancin dabba yawanci ba a sanya ya zamanto cewa a bushe kuma ba a son ya zamanto cewa ya yana fitowa ba sosai ko da yaushe to ya kamata idan aka duba a ganshi dai yana da dai dan damshi damshi haka eh, so in aka ga hancin kuma ya bushe to shi ma alama ne na rashin lafiya ga wannan dabba sannan a ah, ko aka ga alama kuma kila ko rauni haka a jikin dabbar ko kuma tana dingisa haka da mm. sauransu to shi ma wannan duk alama ne na cewa wannan dabba tana buƙatar doki ah, so in hakan ta faru uh, abu na farko dai da ya kamata a ce makiyayi ya yi idan ya ga dabba su bata da lafiya shine a ware wannan dabba wadda bata da lafiya idan aka ware ta yawanci ma za ka ga cewa ita dabba karar kanta ma za ta ware kanta daga mm. sauran dabbobin mm. nan saboda dabbobi suna can ila suna harkokinsu ko suna wurin cin abinci ita ta koma can mm, gefe ta ware daga gare su gefe ɗa ta abin nan to sai a cire ta daga cikinsu don ya iya yiwuwa cewa cuta ce mai yaduwa so in cuta ce mai yaduwa aka bar nan tare da sauran dabbobin kuma sauran dabbobin sa iya kama kamar misali irin su pox hmm. vaccine ko kuma ah, pox ah, eh, disease wanda muka ce ana vaccinating a shi hmm. ko kuma ah, su wanda ake kira a turanci contagious timer hmm. duk wannan cututtuka ne wayanda sauran dabbobi na iya kamawa so sai a ware wannan dabbar in aka ware wannan dabbar daga nan sai a tuntubi likitocin dabbobi sai su ba da shawara da kuma magani a yi mata dai abin da ya kamata so da sai ta dawo da lafiyarta to ko shi manomi yana iya kamar yadda duk da dai ba emergency bane ko kuma wani abun gaggawa bane da za ce ko akwai wani dauki da zai iya kaiwa na gaugawa kamin ya kira shi likita eh akwai lokutan da zai iya haka tun da dai aksari an fi so dai ya tuntubi likita kamun ya wani abu eh idan idan ciwon ko rashin lafiyar da ya samu dabbar rashin lafiya ne wanda ya zamanto cewa dole za a bada ɗokin gaggawa zai iya hmm. bada wannan ɗoki kamar misali idan a ce dabba in ciwo ne ta ji jini yana zuba hmm. to zai iya samun ko bandeji haka ko kuma kyalle mai kyau a samu wannan wurin sai a ɗaure shi da shi sannan a ah, in a ce kamar misali majina ne yake fitowa ta hancin dabban nan confidence mm. tana samun problem ila wurin ah, numfashi haka da sauransu za a iya samu a zo a kwashe mata wannan majinan ya zama cewa an yi makin ah, shi wannan magudanar iskar mm. nata ya zama patent yadda kafin a kira likita ko likita ya zo ya san irin maganin da zai ba dabban wanda akan iya ba da wannan doki ta to shi manomi yanzu idan ya zama da cewa ba ta da lafiya kuma kamar da ka bayani a gona ya kamata a sami wurin da ake keɓe mara yawa ake keɓe marasa lafiya baicin an kai ta can ta warke ga wannan lokacin yana iya dawa da ita ko can zai bata eh to idan aka, ware dabba hmm. ba da zarar an ga cewa dabba ta samu sauki ba lokacin ne za a maida ta hmm. dole ya kamata a barta wurin nan koda an bata magani hmm. ana ganin kamar lafiyanta ya dawo hmm. dole za a ta har zuwa wani dan lokaci so da sai a duba a gani cewa rashin lafiyar nan bai dawo don galibi za ka ga maganin da za a bayar akwai kwanaki wanda za a ce oke za a yi kwana kaza ana bada wannan magani wani lokaci za ga kafin ma a gama bayar da maganin dabbar ta samu lafiya to an fi son a bar dabban hmm. na a keɓe har sai an ga cewa ta an kama bata wannan eh, maganin gaba ɗaya ko da ana tsakiya aka ga ta samu warkewa ta samu lafiya kada a yanke eh, kada a yanke kada a yanke ba da maganin kuma kada a hada ta da sauran dabbobi kasan su aksari yan adam <laughs> wasu da sun fara samun lafiya ya sauki shi ke na an daina shan magani ya kamata in dai aka ce magani kwana biyar ne za a bada magani ko sati daya ya kamata ya zamanto ko da a ce an sha magani yau an sha gobe aka cewa an samu sauki sai a ci gaba da bayarwa dinnan da saboda kwayoyin cutar nan ah, akwai abin da ake kira drug resistance mm. so idan aka yanke da bada maganin nan sun riga sun dan an dan fara kashe wasu daga cikin kwayoyin cutar da aka mm. fara bada maganin sai aka zo aka tsayar da bada maganin to sauran sun riga sun zama exposed to wannan maganin da aka bada na farko mm. so jikinsu zai iya juyawa ya rikida zuwa yadda ko da cutar ta sake bayyana ko mm. an bada wannan maganin maganin ba zai aiki ba to shi yasa aka fi son da a bada maganin har zuwa wayannan kwanakin a tabbatar cewa duk kwayoyin cutar nan da suke kawo da suka kawo wannan rashin lafiyar an riga an kau da su gaba daya to wannan zai tabbatar da cewa ko da wani lokaci wasu kwayoyin cutar sun sake samun hanya sun hmm. shiga jikin dabbar ne aka sake bada wannan maganin maganin zai aiki to yanzu kusan dai eh, an ɗauko mana masu kalam da sauraron mu na san sun bibiya kuma sun ji yadda ka koro bayan daga zabi da abin da ke da alaka da zabi da sauransu to yanzu generally gaba ah, gona karan kanta ah, menene ya kamaci manomi ya yi wanda zai ƙara ma noman nashi ko kuma kiwon nashi inganci musamman ga dabbobin shi abinda ke da alaka da lafiyansu da kuma duk wani bukatun da yake so ya samu daga gare su kamar yadda muka yi magana a matakan da ya kamata mutum ya ɗauka hmm. na tabbatar da lafiyar dabbobin shi yana farawa ne tun daga zaben inda za a aje dabbobin dan idan yadda muka yi bayani za a zaɓi wuri wanda yake yana da ɗan gangara wanda yake ba inda ruwa ke taruwa ba da sauransu hmm. so duk wannan matakai ne waɗanda tun daga fara a kafa gonan an ɗauko hanya na kare dabbobin na inganta lafiyar dabbobin da kare su daga abubuwan da za su cuta musu sannan a na ɗaya kenan sannan na biyu kuma da muka yi magana in aka kawo dabbobin kuma za a duba su za a aje su for quarantine shi ma wani mataki ne wanda idan aka ɗauke shi zai zamanto cewa an ya inganta lafiyar wannan dabbobin Ah, na uku kuma sai su rigakafin da muka yi magana wanda za a rika bayarwa akai-akai don saboda ya kare dabbobi daga cututtuka haka da sauransu sannan na hudu muka yi maganan ah, ah, ware marar lafiya kuma mm. aka ware mara lafiya zai inganta lafiyan sauran dabbobin da suke wannan gona sannan sai abubuwa kamar wanda muka yi magana na yau da kullum da ake yi a gona da kula da ba dabbobi abinci a rika basu abinci yadda ya kamata mm. ah, sannan ah, kada a rika yi musu kora wurin su abinci mm. nan in kana so ka samu productivity mai kyau mm, na dabbobi ah, to dole sai ka ba su abinci yadda ya kamata sanda ya kamata kamar mai inganci sosai sannan a kamar yadda muka fara magana ɗazu mm. ban sani ba ko na faɗi wannan eh. ah, yawan abincin da ya kamata a ba dabbobi ah, kamar shi harawa ko mm. ciyawa haka mm. ya kamata ya zamanto kowace dabba ana ba ta kamar kilogram ɗaya zuwa biyu na wannan ciyawa a kullum ko harawa kowace dabba a ba ta kilogram ɗaya zuwa biyu na ciyawa a kullum eh, shi ruwa kuma takan sha kamar ah, lita bakwai na ruwa a kullum har zuwa goma so duk wannan sannan a baici nan kuma abinda zai inganta kuma lafiyar dabbobin akwai kamar kula da muhallinsu shi karan kanshi share muhalli kwashe su taki da mm. sauransu duk wannan duka zai kula zai inganta lafiyar dabbobi abubuwan kenan da za su iya inganta to ko shi ana ana yi musu wannan wani wuri wanda wayansu lokuta da dai ba mu tattauna wannan ba kamar a gonar kaji zaka ga an wani wurin da kamun duk wanda zai shiga sai ka ɗan sa kafa ko mota ce sai ta ɗan shiga ta shiga wani ruwa wanda aka sa kemikal kamun ta shiga gona irin wannan gonaki su mana buƙatar irin wannan eh in aka yi wannan din shi ma yana da kyau in za a yi wannan mm. amma da yake kasan wayannan dabbobin yawanci suna da juriya sosai mm. to yawanci kasafai gaskiya ba a cika yin wannan ba a gare su dan Ah, kamar da kai magana na kaji akan yi mm. wannan kuma ya zama kamar dole ne ma na kaji don su kaji suna da saurin ɗaukar ah, cuta mm. cuta yana da saurin yaduwa a tsakankanin su online ko wayannan nan amma ko wayannan din in har za a yi shi shi ma ya dace sannan ah, akwai su karan kansu likitocin dabbobin akwai abin da suke yi wanda shi mai gonan ma ba lalle bane ya san cewa suka yi wannan don su kare dabbobi daga samu da mm. yake akan kira su a wurare daban-daban su je su duba dabbobi so idan likita ya je wata gona ya je duba dabbobi mm. kafin eh, ya je wata gonar kuma mm. yawanci za ka ga cewa sai ya je ya yi wanka ko ya yi disinfecting ya canja kayan shi eh. da sauransu kafin ya je ko kuma in har ya je wannan gonar yau to ba zai kara zuwa wani gona ba sai gobe sannan ya je wata gona so duk dai ah, wayannan abubuwa ne dai wayanda measures ne wayanda ake ɗauka so da kada a kwashi cuta daga wata gona zuwa wata gona su lalle ana yi a gonar tumaki masu kallonmu da sauraronmu muna tattauna ne da dr aliyu jibril inda muke tattauna akan ababen da ke da alaka da inganta kiwon dabbobin nan guda uku da shanu da awaki da tumaki ya ba mu dalilai da amfani da mahimmancin da ke da alaka da shi da wurin da ya kamata mutum ya kiwo yadda ya kamata mutum ya tsara wurin wurin gina da kuma wurin zaɓo dabbobin adadin da ya kamata a samu na tsakankanin eh, namiji da mace da kuma ayyukan yau da kullum na cikin gona da magani da rigakafi da kuma dai sauransu wanda dai idan manomi ko kuma mai sun yi kiwon waɗannan dabbobi ya kula da yadda ya tsaro mana su za a samu eh, inganci da kuma eh, bunƙasa wurin tattalin arziki shi manomin da kuma duk ƙasa idan ko jiha idan ta yi ƙoƙarin yin irin wannan eh, al'amari na noman tumaki da awaki da kuma shanu muna ma likita godiya kwarai kuma allah ya saka da alkhairi kuma da fatan a cikin shirye-shiryenmu na gaba mun kara turo katin gayyata za ka amsa gayyata tamu Allah kuma ya saka da alkhairi amin masu kallon da sauraron mu ku kasance tare da mu a madadina da na gabatar da bakon shirin namu Dr. Aliyu Jibril da hukumar Rusal Hausa TV نمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير